baki ɗan kara basa babu lenin sa babu lenin ka baki ɗan yara basa magana wadatar da a a karime da Allah yarinyar nan kai ki bada ta fita na fita saboda ba na sanar ta banza wallahi ta kin san zamani ya lalace yanzu ne ka ji abin da ba yake nan ba dakka kaga idan ne nan zan iya haɗuwa da Alhaji Sani nan kuma Alhaji Garba duk mutane na ne wallahi Alhaji na sanar mai hulun wannan ne muke shi ma idan nan zan iya gidansa mutumin na dan aljanna ne wallahi wallahi ka gani Allah ji yana da kyau ya da ni ku gaisa da shi shi yasa nake tare da mutum da banza mutum da wo la ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah tsine mu da jannaba la ilaha kai da da kika tafi gida zan ci mana fa yadda ka ku saboda baki da mutunci zaki tona mu asiri Allah bai tona mu baki tona mu Allah ya tsine mu albarka kai dan ina ne kai saboda baka da mutunci ka zo hele na fita ka zo karan da ba zaka mun zaka mun tsaya uwa mutumin banza mutumin wafi dan iska kai kuma ka da da kori kamar an jingine bindiga mutumin banza kai ma ni ka ke bai hakuri ka kalli kwaya inda zaka ce in yi hakuri Allah ki ne mu albarka banza mutum ne ni ba zan bai irin kuɗata ba ƙasa dan boko zan bawa kai din banza kai din wofi Allah ki ne mu albarka mutumin banza mutumin wofi dan iska ah ba ka ya yaro ka san duk nan kiwo mutum ake ba dabba ba kar ka mun haka baba ka karba ko ruwa an siya a sai ruwa Allah ma albarka ya amma haka kana jira ai da man kai ne baka zo da magana abin da nake so daga yau sai yau duk lokacin da kaga lokacin zance yayi ko da ni ma kamar man zaka gurgudo ka ani ubanka ne na baka ita Allah ya albarka yaro kuma abokina ne shikenan har duk mutanen arziki ne shine tashi na gode na gode ko da ka zo in ka zo kai ka ce ka zo ko ba idan ka hidda ciki na baka dama